This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya a jamhuriyar Nijar. Masu amfani da rediyo za su iya jin a kan mitoci 22 da 25 a kan intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kuma da lafiya. Yau talata ta ga watan Yuni kafin minisa Maryam za ta fara mana da kan labarai. Wata kotu a ƙasar Masar ta yanke ma wasu mutane su goma sha ɗaya hukuncin kisa yau talata game da wani bore da aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa a arewacin birnin Port Said a shekarar 2012. Hukumar kiwon lafiyar ƙasar Koriya ta Kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma sha bakwai sanadiyar wata cuta da ta shafi numfashi a gabas ta tsakiya wadda ake kira MERS a takaice. shugaba obama ya jaddada mahimmancin horar da dakarai iraki ba tare da bata lokaci ba don su samu nasara wajen yaƙi da mayakan isis madalla kan labaran kenan an zaɓi abubakar bukola saraki a matsayin sabon shugaban majalisar dattawa a najeriya kafin su dawo har an riga an rantsar da shugaban majalisar dattawa wannan abu ya ba su tsoro ya ba su mamaki sannan wani mataki za a ɗauka ne game da rahoton ƙungiyar amnesty ta rajin kare haƙƙin bil'adama suna gana musu azaba kuma suna hallaka ta hanya da ya fi kowanne muni za ku ji duk waɗannan batutuwan ɗan an jima kaɗan sannan halima jimra za ta kawo shirin noma tushen arziki amma barin fara da cikakkun labaran duniya fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Wata kota a ƙasar Masar ta yanke ma wasu mutane su goma sha ɗaya hukuncin kisa yau talata game da wani bore da aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke arewacin birnin Port Said a shekarar 2012. wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane saba'in da hudu da kuma jikkata ɗaruruwan mutane. Wannan tashin hankalin mafi muni na wasan kwallo da aka taba gani a ƙasar Masar ya faru ne a ƙarshen wani wasa da aka yi tsakanin ƙungiyar wasan al'ahali ta alkahira da ta Almasri lokacin da 'yan garin masu kallon wasan suka afka cikin filin wasan suka kuma yi wata aron gama da bakin da suka zo kallon wannan wasan. haka kuma kotun ta yanke ma wasu su 40 da aka yi su hukuncin zuwa gidan kaso har na tsawon shekaru goma sha biyar ta kuma saki wasu su 20 amma dai za a iya ɗaukaka wannan ƙarar da aka yanke ma hukuncinta. Hukumar kiwon lafiya ta ƙasar Koriya ta kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma sha bakwai sanadiyar cutar numfashi ta gabas ta tsakiya wadda ake kira MERS a takaice. Hukumar ta faɗa yau talata cewa matar da ta rasu ɗan 'yar shekaru 68 da haihuwa kuma ta jima a asibiti bangaren da ake kulawa da masu matsalar gaggawa na birnin seoul wajen da wasu suka kamu da wannan cuta a baya hukumar ta kara da faɗin cewa yanzu haka an ƙara samun mutane takwas da suka kamu da cutar lamarin da ya sa jimlar waɗanda suka kamu da mers ya kai 95 barkewar cutar ta sa barkewar cutar ta sa an killace mutane 2,500 da ake zaton sun yi mu'amala da waɗanda ah, suka kamu da wannan cuta ta mars jami'an kiwon lafiya sun faɗi cewa suna duba wasu alamu ta wayoyin sulula waɗanda aka killace ɗin domin tabbatarwa ko suna bin matakan killace su da aka yi ƙasar koriya ta kudu ta rufe makarantu sama da dubu biyu a ƙoƙarin da take na dakile yaduwar kwayar cutar mars an kuma bayyana cewa duka waɗanda suka kamu da wannan cuta sun samu ne ta cibiyoyi na kiwon lafiya labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugaba Obama ya jaddada mahimmancin horar da dakarun Iraki ba tare da bata lokaci ba don su sami nasara wajen yaƙi da mayakan ISIS. Ya faɗa jiya Litinin cewa Prime minista Haidar Al-Abadi ya amince da shawarar samar da jami'an tsaro da ke da horo da kayayyakin aikin da ya kamata masu mai da hankali kuma. Shugabannin guda biyu sun haɗu a Jamus jiya Litinin a wani muhimmin kokari na kwanan nan na neman hanyar magance kungiyar 'yan bindiga da suka mamaye manyan wurare a Iraki shekara ɗaya da ta wuce, kuma abin ya ci gaba a wasu manyan birane duk da hare-hare ta sama da kungiyar kasashen da Amurka ke jagoranta ke kaiwa don marawa dakarun Iraki da ke a ƙasa baya. Mr. Obama ya ce gwamnatin Amurka na aiki kan shirin da zai bunƙasa ƙoƙarin horaswar kuma waɗanda suka samu horon za su yi aiki da shi yadda ya kamata amma ya ce yana da mahimmanci a ɗauki jami'an tsaro musamman daga kabilar sunni ƙasar china ta mai da martani ga ƙungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu da ake kira g7 a takaice game da yin kalamai marasa kai a kan yin yankin da china ke ikirarin cewa nata ne kuma ake ta takaddama a kai a gabashi da kudancin tekun china a wata sanarwa a ƙarshen taron da aka yi a jamus jiya litinin shugabannin kasashen bakwai sun bayyana damuwarsa akan fargaban da ake da shi game da tashin hankalin yankin tekun na asiya kuma sun yi kira ga duka bangarori akan su kula da dokokin kasa da kasa ana ganin waɗannan kalaman a matsayin suna ta ƙoƙarin wato ana ganin wannan kalama a matsayin suka ga kokarin da china take yi na kafa tsibirai da kuma karfafa ikirarin ta a kudancin tekun na china hukumar harkokin wajen china ta yi watsi da kalaman da aka yi a taron na g7 ta ce baya ko kusa da gaskiya kasar china ta cha kwace wurare da kuma gina wuraren sauka da tashin jiragen sama da ma wasu gine-gine a tsibirin spartali wanda kuma kasashen philippines vietnam malaysia da brunei da taiwan suke cewa nasu ne wannan yanki yana da arzikin albarkatun kasa kuma shine muhimman wurin kasuwanci a wannan yanki. daga ƙarshe rababban bangarorin siyasar ƙasar nepal sun cimma wata yarjejeniya da ka iya kawo dogon jinkiri wajen rubuta daftarin kundin tsarin mulkin ƙasar wannan yarjejeniyar da manyan jam'iyyun siyasar nepal guda hudu suka cimma a maraicen jiya litinin zai raba ƙasar da ke yankin tsaunukan himalayan zuwa jihohi takwas jami'ai sun faɗa yau cewa ta yiwu a yi daftarin kundin tsarin mulkin cikin wata mai zuwa wato watan yuli kenan kowane daftari dai yana buƙatar kashi biyu cikin uku na masu rinjaye don zartar da shi a majalisa ya kamata majalisar ƙasar nepal ta rubuta wannan kundin tsarin a shekarar 2010 amma mummunan faɗan siyasa ya sa sun keta jerin ƙa'idojin wucin gadi da aka gindaya ɗaya daga cikin sassan da aka samu saɓani a kai shine ku za a yi iyakokin jihohin nepal bisa la'akari da ƙabila ko kuma yanayin ƙasar ba a dai yanke wata shawara ba a kan batun bisa ga yarjejeniyar da aka saba amma a maimakon haka za a kafa wani kwamitin gwamnati wanda zai zana iyakokin cikin kasar har ila yau yarjejeniyar bata fayyace sunayen da za a ba jihohin ba wani batu da shi ma ake takaddama a kan shi cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc an zaɓi abubakar bukola siraki a matsayin sabon shugaban majalisar dattawa a najeriya kuma a halin yanzu ana gudanar da zaben kakakin majalisar wakilai madina dauda wakilin murya amurka ce a birnin abuja ga ta nan za ta ba mu ƙarin bayani bari fara da majalisar dattawa madina menene ya faru yau a majalisar dattawa ne abin da ya faru yau a majalisar da dattawa dai shine abu da za a iya cewa siyasa ce tsagwaranta tsagwaranta tsagwaran siyasa ce aka yi domin ainihin abin da uwar jam'iyya ke so ba ita ta samu ba wanda ba a zaɓa ba a zaɓen da jam'iyya ta yi kwanaki uku da suka wuce yau shine ya tabbata shugaban majalisar dattawa eh, eh. wannan mutumin kuma shine tsohon gwamnan jihar kwara abubakar bukola saraki ya aka har aka kai ga haka to abin da ya faru shine an ba da lokaci da kowane ɗan majalisa zai shigo farfajiyar majalisa har ya shiga gauran majalisa a zauna a fara wannan aiki tun safe. Wani lokaci aka bayar? An ba da ƙarfe goma na safe. Eh. To abin da ya faru shine labarin da muka samu an ce ma wasu sababbin zababbin 'yan majalisar dattawa cewa su tafi international conference center farfajiyar taro na ƙasa da ƙasa ne da ake mm. farfajiyar taro ta ƙasa da ƙasa mm. da ke cikin gari can aka ce musu su je wai wai shugaban ƙasa zai gana da su karfe tara na safe an san wanda ya ce masa su je can nan sai dukkan su suka dunguma suka tafi international conference center mm. sababbin 'yan majalisar dattawan sai mm. suka tafi mm-hmm. wasunsu suka tafi su sababbin 'yan majalisar sun samu sun gana da shugaban kasa da aka ce za su gana da shi a farfajiyar kasa da kasa to wannan labarin shine har yanzu ba wani cikinsu da ya iya tabbatar mana fitan nan da suka yi akan za su je taro kuma sun je din shin an yi taron da shugaban kasa ne ko wane ne ya taro da su har yanzu ba ɗaya cikinsu wanda iya gaya mana saboda sun zo sun tarar da abin mamaki da ya faru a majalisar dattawa karfe goma aka saka akan cewa za a yi shi zaɓe na majalisar dattawa ɗin ko? Eh karfe goma. Mm, karfe goma suna ina. Kuma karfe goma daidai aka fara wannan zaɓe. Karfe goma waɗannan da suka ce sun tafi taro ba su nan. Ba su A majalisar dattawa mutum hamsin da bakwai aka samu a daidai karfe goma na safe. Eh, yanzu wa'annan mutum hamsin da bakwai ɗin 'yan wannan jam'iyyu ne. yan mutane hamsin da bakwai duka jam'iyyun sun garwaye amma ka ga dama ai Eh, jam'iyyar apc ita ce kamata ta zama mai rinjaye a majalisar dattawa domin tana da sanatoci hamsin da tara pdp hmm. tana da sanatoci arba'in da tara hmm. bambanci tsakanin su goma ne hmm. to a karfe goma daidai na safiya ana da sanatoci hamsin da bakwai kenan za a iya cewa da dukkan jam'iyyun gaba ɗaya sun garwaye amma apc ba dukkansu ba ne saboda yawancin su sun fita sun tafi wannan taro da aka ce su je a international conference center hmm. a kan cewa shugaba muhammadu buhari zai gana da su da karfe tara na safi eh, yanzu waɗannan su rabin 'yan majalisa musamman na apc waɗanda suka tafi a matsayin cewa su je su ga shugaba muhammadu buhari sun ce wani abu bayan dawa sun ga abin da ya faru dukkansu sun dawo kafin su dawo har an riga an rantsar da shugaban majalisar dattawa wannan abu ya ba su tsoro ya ba su mamaki dukkan wanda muka tuntuɓa ya magana da mu kawai hannu yake sawa baki ya rufe ya ce ba zai magana ba uh, yanzu wane ne kuma mataimakin uh, shugaban majalisar dattawa to abin mamakin kenan a yau bello hmm. mataimakin shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki shine tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa a majalisa ta bakwai da aka rusa wanda ake ce ma ike ikweren madu Mm. shi kuma ɗan pdp ne to abin da ya zama ya bai kowa mamaki shine wani irin ɗan haɗin kai da haɗin gwiwa da aka samu tsakanin kalilan na jam'iyyar apc masu goyon bayan bukola sarakin mm. da kuma npdp da ke cikin majalisar dattawan domin sai da bukola saraki ya samu goyon bayan npdp da ke majalisar dattawan sannan ya samu ƙuri'u da har ya sa ya zama shugaban majalisar dattawa a lokacin da aka gabatar da shi ba hamayya saboda haka sanatoci hamsin da bakwai din nan su ne suka amince da a zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar dattawa kuma a kawun majalisa na ƙasa salisu mai kasuwa ya rantsar da shi nan da nan eh, eh, wannan magana ta wannan abin da ya faru yau na san ah, ba yanzu zai kare ba a majalisar ah, wakilai fa me ke faruwa yanzu haka a yanzu haka maganar da muke yi da kai a majalisar wakilai su 360 yanzu ne aka fara kiran kowa da suna ya zo shi ma ya kada ƙuri'a saboda an gabatar da kakakin majalisar wakilai mutum biyu ne hmm. da farko an gabatar da honorable yakubu dogara daga jihar bauchi a matsayin kakakin majalisar wakilai sai kuma aka gabatar da sami bajabiya mila hmm. daga jihar lagos a matsayin kakakin majalisar wakilai da suka zama biyu hmm. dole ne a yi amfani da dokokin majalisa da ya ba da hurumin a kada ƙuri'u saboda a zaɓi mutumin da ya samu ƙuri'u mafi yawa. Akwai alama za a yi irin siyasa da aka yi a majalisa tawa a wannan ta majalisa ta wakilai? Ba zai yiwu ba, domin a halin da ake ciki yanzu idan an kira Yakubu Dogara sai ka ji ihu. idan an kira femi ba jabiya mila sai ka ji ihu a majalisar wakilai irin siyasar da aka yi a majalisar dattawa cikin kwanciyar hankali da ruwan sanyi zai wuya a same shi a majalisar wakilai domin ina hangen cewa wannan abu sai ya kai mu ga dare wankin hula zai kai mu dare domin duka wa'annan mutum ɗari uku da sittin ɗin sai kowa ya kaɗa ƙuri'arsa an ƙirda na shugaban majalisar wakilai sannan a zo a kaɗa ƙuri'u kuma na mataimakin Eh, kakakin majalisar wakilai saboda haka kaga zai dau tsawon lokaci saboda yawan su a wakilin murya amurka kenan a madina dauda a majalisun najeriya mun gode sosai madina za mu kara waiwai ke an jima domin mu ji karin bayani akan wannan batu da kuma yadda aka kwana. to na gode kwarai bello. Jama'a tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mu karfe 11 na rana da mintuna 15. Ga tambaya, mai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi game da zarge-zargen kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International wadda take wa sojojin kasar da suke gallazawa faran hula a cewar ta Wannan ita ce tambayar da 'yan rajin kare hakkin bil'adama da tsofaffin shugabanni suke a daidai wannan lokaci. Ga wakilin murya Amurka, Hassan Maina Kaina. Barista Yakubu Salibawa kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya kuma ɗan rajin kan haƙƙin bil'adama na daga cikin 'yan kan gaba wajen matsawa gwamnati lamba sai ta gudanar da bincike. Amnesty International India ce ta duniya suna da waɗanda sun shahara a kan bincike. Suna da waɗanda sun shahara a kan gani ba wai kawai wajen gida ne a'a su jamai ne ba ce ba. Don haka ba zauna da kawai kirkiro labari haka nan ba su kai dalilin da ya sa suke labarin nan kuma dole ne ya kamata a duba. Shi ma gwamnan farko na farar hula a jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa ya ce tabbas akwai bukatar yin wannan bincike. Babu shakka rahotanni daga wurare da yawa inda ake tanzaniya din nan ana ma jama'a waɗanda ba su da laifi kan gilla. Kuma akwai shaidu wani suka nuna haka din ne. Bai kamata a banza da wani mai Amnesty International zargin da suka yi ya kamata a bincike su. Dr. Kabir Mato malami a jami'ar Abuja kuma mai sharhi kan siyasar Najeriya. Cewaye ba bincike kaɗai za a yi ba har ma da ɗaukar mataki don ya zamto darasi. Sojoji da aka kai su domin su kare mutane sai kasance cewa maimakon su nemi waɗanda ke wannan abu su san yadda za su ainihin wato kara da su sai kasance cewa suna tsinci wato jama'a ne a wato ƙauyukoki da birane daban-daban suna gana musu azaba kuma suna hallaka ta hanya ne ba da ya fi kowanne muni ya kamata yin hanzari a yi bincike kan wannan rahoto kuma ga gaskiyar magana duk wanda aka same shi da hannu a wannan cin zarafin bil'adama da aka yi a dole ne a ɗauki mataki. Dan rajin kare haƙƙin bil'adama barista Yakubu Salibawa ya ce shi kansa akwai waɗanda yake karewa da ake musu yarfe cewar su 'yan Boko Haram ne ana tsare da su yau shekaru biyu kenan. Barin gaya muku wani abu da ya kamata ka sani mu kanmu haka akwai ainihin kyasa-kyasai da muke bi akan waɗanda an kama su akan su 'yan Boko Haram ne kuma har yanzu akwai wukasin da muke Abuja za ka sai kai shekara biyu da rabi Kina tsare ba musamman inda aka kai su amma ana cewa su ɗan Boko Haram ne kuma gaskiya ba boko haram bane na tambayi tsohon gwamnan Kaduna Abdulkadir Balaraba Musa ko mai zai ce dangane da watsi da rahoton na Amnesty International da rundunar sojan Najeriya ta yi aikin Amnesty International a duniya gaba daya ya ci mutane da yawa lokacin da ake tarzoma irin waɗannan Amnesty International suna wakilin duniya ne gaba daya ba tana da America ne ko Ingila ko Faransa ko Germany ko China ko Russia ba tana wakilin duniya ne gaba daya wanda har Najeriya suna ci ba za ta yi ko suna gaskiya domin abubuwan da suke yake aukuwa a duniya in ba don amnesty international suna bincike suna yin abin da ya kamata ba da wani bannan ba ma za a san ana yi ba kuma a dinga bannan a damatunan jihar yobe ganau sun shaida min cewa akwai wani wuri mai suna guantanamo bay da kuma masaukin shugaban kasa yayin da maiduguri kuma kowa ya san barikin sojoji mai suna giwa barracks hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria duniya mai yayi mai abin ban tsoro zuma uwa a kwanci hawawa Madalla a da Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga Halima da noma. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Idan kuna biye da mu a makon jiya na yi Abdulrahman ɗan baba tambaya akan wata cutar da ke banna a gonakin tumatir a wasu sassan Najeriya yanzu haka. To watakila ba za a rasa wasu manoman tumatir da ke zamna suna sauraron wannan shiri yanzu haka ba, kuma na tabbata za su so samun karin bayani da ilmantarwa akan wannan cuta ta tumatir da kuma abin da ke kawo ta. Ita dai daga wani irin wannan da yake ganin kamar malam buɗe littafi ɗinnan mm. daga nan yake fara rayuwan shi. to bambancin shi irin za ga balan buɗe littafi din sanan kala kala shi wannan za gan shi ɗan tsamararre ne mai ruwan kasa yana da ɗigo-ɗigon baki-baki a jikin shi a fakan to wannan ba shine ainihin mai cutan ba shi wannan ana ce mishi leaf minor yikan rika cin ainihin ganyen amfanin gona ne wurin mai dan taushi taushin ya rika gwaguye shi na gwaguye shi sai ki ga ganyen ya fara koma ruwan kasa kasa daga nan to in aka ce ganye maimakon ya zama tsanwa ya koma kasa kasa ko wani kala kin ga ba samar da abinci kenan to shine in ya dan yi kwanakin shi kaɗan ya saka kwayaye ya mutu kwayayen suka kyankyashe to su suka kyankyashe din nan ainihin tsutsan da za ta ake kyankyashewa ita ce mm-hmm. ainihin mai bannan ita ce ainihin tuta absoluta ɗin tsutsan nan ita ce za ganta karama ce ita ce take zuwa ta cinye ganyen amfani tana ci gefe-gefe har ya kai tsakiya daga nan in an in tumatir din ya fara ya'ya zai je sai ya fara cin tumatir din shi kan shi kuma yanda yake sai ga gwagwaya yake yana bude sai ga yana yin kamar hanya yana ɗan ratsa hanya a jikin wannan ya bi ta nan ya bi ta nan inda ya bude hanya din nan bayan shi ya yi bannan kuma wani cuta za ta iya samun kafa da za ta shiga cikin wannan tumatir hmm. ko mai sa shi ya ruba daga nan shikenan sai ya rufe ta ci ganye ta hana shi samun abinci ya koma kaman ganyen ya kone sannan kuma shi shi tumatir din da ya samu an huda shi an ya shi shine sai ga yan cikin kwanaki kaɗan kawai gonan tumatir eh, ya yi kaman an sa mata wuta in ya faru yakan sa a rasa gonan gaba ya ba a asara ba ne. Mm, yau ita wannan cuta tumatir kawai take kamawa ko kuma har da sauran tsirrai da shuke-shuke. A yanzu haka tumatir take kamawa. Akwai makamanciyanta wanda take kama dankalin turawa da gautan nan gautan bello farin gautan nan. Mm. Amma dai a yanzu haka din gonakin tumatir kawai take maɓanna. Kuma ko a wuraren ƙasashen da suka shawo kan matsalan wannan su ma da yawanci za a ga inda ake samun gaba ɗaya ta yi ɓanna ta fi yin ɓanna da yawa a gonakin tumatir ɗin ne. Mm. a yanzu haka ma da ta shigo mana gonakin tumatir ɗin take la'antawa. Mm. Yau Abdul wannan cuta eh. tana da magani? Eh akwai akwai magani sai dai kuma ba a ce magani ɗaya kasadin bai mata aiki. Saboda shi kamar masanin na Saudi Arabia a rubuce-rubucen da ya ya nuna cewa bayan da za ka yi ma ka shawo kanta in ba kai abin da ake ce ma integrated pest management wato a haɗa hanyoyi da yawa na yadda za a shawo kanta a misali a rika samar da irarika wanda yake suna jure mata sannan ya zama manoman tumatir ne duk dabaran da wannan manomin tumatir yake shi ma wancan yake shi wancan yake yi gonakin da aka san cewa bana sun kamu da wannan cuta to ya kamata ana cire amfanin gona a sharon gona tun daga itacen tumatir din har zuwa ganyayyakinta kada a bar su a gonan ya kamata a fitar da su a samu wani wuri a bizne ko kuma a samu wani rami inda za a kone su gaba ɗaya saboda ko in ta kama tumatir a bana to kwayayen tunanin ta zuba tana jiran lokacin da za ta samu yanayi za ta sake bulla mm. sannan kuma eh, barin gona da ciyawa yana ƙara ba su mafaka kamar ita wancan na farkon malam buɗe littafin ɗin wanda da ita take haihuwan wannan tsutsa yawanci za ga da safe take fitowa da sassafe rana na fara yi sai ta koma ƙarƙashin ganye ta ɓuya ko da ka jefe shi ne kawai ita kila feshin ba zai same ta ba tana ƙasa in kuma akwai ciyayi a gonanka ko a gefen gonan ba a tsaftace shi ba sai ta koma sansan ya zama makoyanta to kin ga dole sai an rika kula da tsaftan gona sannan kuma akwai magunguna na feshi wanda suke taimakawa kamar su wannan eh, kamfani da muka je taro domin su a europe sun ba mu bayanin cewa irin wannan matsalan ya faru a ƙasan kenya akwai wasu magunguna wanda suke amfani da su amma dai ba mu su a nan najeriya sai dai suna nan suna gwaje-gwaje Eh, saboda ka'idojin shigo da magunguna a ƙasar nan akwai ka'idoji sai kamfani ta bi shi kafin a bata izinin da shigo da shi ta amfani da shi wanda yake kuma yana ɗaukar lokaci amma su da suke amfani da waɗannan magunguna gaskiya sun shawo kan shi anya kuwa najeriya ta wani ƙwaƙƙwaran tanadi game da wannan cuta wai shin najeriya na da magungunan shawo kan wannan cutar tumatir Za ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin shirinmu na rana ya ta yau idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi. Da wadda ta haɗa mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Madala gaida Halima da shirin noma. To yanzu sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Wallahi mu al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya san ba a yi mana adalci ba wajen zaben shugabancin majalisar dattawa. Idan aka duba yadda yankinmu yake cikin matsala, sako daga garba Sabiola Gashuwa jihar Yobe. sai kuma sakon garba na halikan ba wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya wa sojojin najeriya da fara tura maiduguri don allah su yi abin da ya kai su wanda takurawa fararen hula tare da cin zarafinsu fatanmu allah ya taimake su a wannan yaƙi amin shi kuma hafizu balarabe so cewa ya salamu alaikum voa hausa hakika majalisar wakilai ta dattawa kunyarwar ku kun gama saura sauke nauyin da yake a ku. nazartar da ƙudurori da yin dokar da babu ita da za ta taimaka wa al'ummar ƙasa baki ɗaya ba ku zama masu ɗumama benci kawai ba assalamu alaikum voa hausa ina roƙon allah ya sa wannan taro na ji sabon da aka gudanar ya zame wa najeriya alkhairi amin bayan haka allah ya sa su yi amfani da buƙatar da muhammadu buhari ya bayar na 'yan najeriya amin sako daga prince muhammad kabir kmsk tudun wadan argungun sai kuma saƙon ciroma mai turare mujiya jihar da magaram jamhuriyar Nijar wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka mu dai fatan mu shine Allah ya sa zaben Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya zamo alkhairi ga al'ummar Najeriya baki daya da ƙarshe sai sakon mai nasara na sarafuntuwa wanda ya ce hakika zaben majalisa a yau ya zo mana da bazata fatan mu dai Allah ya ba su ikon yi wa al'umma adalci Sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ila horar fice to su. guda kenan da sace Babu shakka yanzu ga Maryam ta kawo mana labarai a takaice kafin mu karkare shirin. Wata kotu a ƙasar Masar ta yanke ma wasu mutane su goma sha ɗaya hukuncin kisa yau talata game da wani bore da aka yi a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke arewacin birnin Port Said a shekarar 2012. wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane 74 da kuma jikata ɗaruruwan mutane wannan tashin hankalin mafi muni na wasan kwallo da aka taba gani a ƙasar masar ya fara ne a ƙarshen wani wasa da aka yi a tsakanin ƙungiyar wasan al'ahali da ta alƙahira da ta almasri lokacin da 'yan garan masu kallon wasa suka afka cikin filin wasan suka kuma yi wata gama da bakin da suka zo kallon wasan Hukumar kiwon lafiya a ƙasar Koriya ta kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma sha bakwai sanadiyar cutar da ta shafi lumfashi ta gabas ta tsakiya wadda ake kira MERS a takaice. Hukumar ta faɗa yau talata cewa wadda ta rasa ɗin 'yar shekara 68 ce da haihuwa kuma ta jima a asibiti ɓangaren da ake kulawa da masu matsalar gaggawa a asibitin birnin Seoul. To ma da takaitattun labaran duniyan kenan jama'a shirin mu na dare za mu buɗe layukan waya mana su ku bugo mana ku gaya mana ra'ayinku dangane da wannan zaɓe da aka yi na shugaban majalisar dattawa da kuma shugaban majalisar ah, wakilai duk a Najeriya za mu buɗe layuka sai ku bugo mana yanzu amma da ita Maryam da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ta da sauti ta ba da umarni sai Nashwan injiniyan mu ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a Washington nake cewa ku jira ga shirin yau da gobe Usman da tafiyar da Jamila san shirya su kawo muku. naku. Salamu alaikum, mu kasance a cikin ƙoshin lafiya.